we have lost 42 pilgrims Shugaban hukumar alhazan Najeriya barista Abdullahi Muktar Muhammad ke bayyana adadin alhazai hamsin da shida da suka rasa rayukansu a sakamakon turmutsutsin tafiya jibar shedan Amuna dab da Makka. alhazai arba'in da biyu ne suka rasu daga jihohi biyu daga hukumar alhazai ta ƙasa sha biyu daga kamfanonin jiragen yawo barista muktar ya ce an kafa kwamitocin ƙarin bincike ta'aziyya sannan kuma da shirin jana'iza ga marigaya jakadanmu da ke jidda da wanda yake riyad sun yi bayanai muhimmai sun zo da sakon cewa mai girma shugaban kasa ya umarci da lalle dukkan abin da suke yi su masu kasance a nan garin makka tare da mu domin karfafa mana gwiwa domin yin aiki tare har mu kai ga ganin bayan wannan ibtila'i da ya same mu akwai kuma gawakin da zuwa yanzu ba tantance su ba likitan alhazai dr ibrahim kana ya ce za a yi amfani da dabarun likita wajen gano gawakin a sai a je a hada su da ainihin data da ke nan immigration za a tabbatar akan ga sunan mutum ga mahotan shi zai fito da komai da komai ne sasan daga wani daga wani kasa ya fito daga wani jiha sai kuma sanar mataki za a dauka wato in an yi haka kuma wata kila yawan mutanen ba da suka rasu zai fi adadin da aka faɗa na hamsin da shida a to idan ko aka ce ga gawaki nan da yawa ba kuma tantance akan da kasa suka fito ba yana iya yiwuwa samu ƙari a takaici duk da kanan me yake faruwa ne idan aka tattake mutane ya me yake yin sanadiyar mutuwarsu idan na duba irin gawakin da na gani a mochari wasu na rasuwa a gabana za ga cewa watan ainihin take mutane da aka yi wasu an take kirjinsu kaga mutum ba batun numfashi na farko zuciya ta daina aiki na biyu hantan ɓawa oh, huhun mutum za su daina aiki da masu iska bai shigowa akwai wasu cikin gawakin da na gani su bayan cewa an tace zuciya a kirjinsu kansu ma aka rusa kansu kansu ya fashe kwakwalwa suka fito waje bayan wannan dannuwan da aka samu da kuma zafi a wannan lokacin gaskiya zafi ma lalle ya kawo ah, ya contributing to ainihin mutuwa da aka samu a wannan ranar kan aladen nan guda shida da suka rasa rayukansu sakamakon rikicewar kugiyar gini a masallacin kaba gwamna ibrahim hassan dan kombo na gombe da jihar sake da mutum hudu daga marigayen ya ce za su bi don amsar ihsanin riyal miliyan ɗaya ga kowane marigayi da sarki salman ya yi alkawari na son ɗauki wannan dama tabbatar iyalan waɗanda suka rayuwar suka suko su kai rauni insha Allah za mu tsaya mu ga an tabbatar da adalci akan duk abin da aka yi musu a matsayin diya ko kuma wani abin da aka yi musu daga gwamnatin saudi lalle lalle lalle insha Allah sun samu daidai daidai kamar yadda aka masu jihohin da zuwa yanzu suka rasa alazansu ta hanyar tattakewa sun hada da bauchi taraba yobe borno jigawa nasarawa neja cross rivers ondo zamfara da sokoto akwai kuma jihohin da alazansu suka bace zuwa yanzu ba a gansu ba bare ma a ce an ga gawakin su nasiru da malika murar amurka daga makka